Jama'a sauraro assalamu salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Haka kuma ana iya jima a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duk a Nijar din. A Kumasi kuma a kasar Ghana za a iya jin mu ta Alfa Radio. Haka kuma za a iya bin mu yanzu haka kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Kabara Hamadi. Masu sauraro a yau Juma'a 22 ga watan Disamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma. Yau muna da baki guda biyu ne safinatu da masu sauraro na farko akwai Abdul Bako Bahaushe mazaunin ƙasar China wanda har yaren Sinawa fa ya iya. bahaushe na cewa hmm. idan ka ga mutane da jela kai ma ka samu me ake cewa ka daura to abu na farko hmm. gaskiya idan ka shiga kasar sin idan baka koyi yaran ba gaskiya ba za ka ji daɗin kasar ba ga wanda yake jin haka yake sauraron mu kila ya iya cani santi na ce ka gaishe shi a zaka ce eh to gaisuwar da yawa zan iya ce hmm. mishi ni hao eh. zan iya ce mishi sha hao ko kuma eh. zan ce mishi a shawu hao eh. ya danganta da a wani lokaci yake kamar yanzu ni ina son ce sunana usman sai in ce me sai in ce wa jawo usman kai ya sunanka sai ka ce ni jawo shamma mingza ni jawo shi ma eh ashe zan iya koya eh, zaka iya koya ai yare ne wanda yake da sauki ke kuma jawo min ne ni ha usman ni ha <laughs> Eh, to sai kuma wani bawan Allah Bashiru da ya tsinci kuɗi a cikin keke napep ɗinsa amma ya mayar inda suka fito. To idan ana tare da mu muna watso muku shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma shirin yau da gobe fa muke kamar yadda muka saba yadda kuma a sannu sannu za mu dinga tsinto sakonninku na Facebook Live ko a cikin shirin ko a wuraren karshen shirin da ma mu na Instagram mm. domin kuma a dan dama da ku. Mm. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe yau. To sunana Abdulrahman Ahmed Bako. Daga ina? To daga Najeriya zan ce eh. amma dai ni mazaunin kasar Sin ne wato China. eh to ko za mu iya ji saboda dalilin da ya sa muka ce to bari mu fusgo ka studio kenan mu je me kake yi a kasar sin to a kasar sin dai ni ma'aikaci ne kuma dan kasuwa ne ni akwai wani gidan talabijin da na sani a tauraron ɗan adam da ake gani a tashoshi a Najeriya wanda na san kana da nasaba da shi zaka yi mana bayani akai eh to gidan talabijin inda kake magana da ina kyautar zaton gidan talabijin ne na daɗin kowa Star Times haka wato wanda yake a kasar sin hmm. wanda wanda yake karkashin wato kamfanin Star Times. Uh, mutane da dama sun san Star Times amma ba a ma san uh, kamfanin Star Times daga ina yake ba to mm. kamfanin uh, 'yan China ne mm. wanda yake da headquarter shi a uh, wato birnin Beijing. Me yasa suka yi tunanin bari su fara yin ta Hausa tunda akwai kabilu da yawa a Najeriya sama da ɗari uku in ka bi ma akwai kuma manyan nan guda uku. Mm. mm. To uh, ka san wato Hausa yare ne fa da mutane ba su san fa ina ga yana da girma ba sosai gaskiya a mm. faɗin duniya mm. kusan za ka ga ko manya-manyan irin tashoshin rediyo da na talabijin din nan da muke da su a duniya mm. musamman ku misali ga ku ga sauran takwarorin ku za ka ga kusan da hausa din ake farawa to ina ga wannan yana nasaba da wato girma da hausa take da shi gaskiya da kuma wato a soyayya da suke da ita na wannan yare saboda sun daɗe suna a ƙasar sin ba wannan bane na farko a wata kafa ta sadarwa da aka bude ta hausa akwai gidan rediyon sin wanda ya daɗe ya daɗe shekara da shekaru gaskiya shirye-shiryen da aka fi bayan nishaɗantarwa faɗakar da al'umma sai kuma al'adun ƙasar sin ana nuna su ne ta hanyar fina-finan su da suke yawan nunawa yanzu ake fassarawa ake mai da su yaren hausa don a nuna mutane eh fina-finan sin hmm, wanda ake da yaren su eh, to amma yanzu ana kai su a najeriya ana fassara su da yaren hausa sai kuma a sake dawo da sunan china a sake a gaggyara sai kuma a nuna su a wato eh, amma meye hikimar yin haka misali su suke gani hikimar yin haka ba wani abu ne illa wato cudan cudaka na wato al'ada ta mm, eh musaya al'adu mm. shi wannan dai gaskiya shine da babban dalilin da yasa ake wannan eh to na ga zaka ga akwai wasu yan mutanen birnin Sin din da zaka ga su ma suna magana da Hausa eh. ka taba ganuwa da irin su ko kana ganin irin su eh a sosai a kamar mu ka gurin mu gaskiya babu sinawa waɗanda suke jin hausa eh. amma kamar a ƙasar sin ɗin kaman a gidan rediyon su ta mm. cri mm. akwai kusan waɗanda suke jin hausa kusan su goma sha hudu a yanzu haka ma kuma a nan beijing ɗin wato jami'ar beijing communication university mm. jami'ar me ake cewa harsuna ta harsuna eh, eh, suna da ɗalibai ina kusan guda ashirin waɗanda suke koyan hausa haka ma a garin a wani gari da yake kusa da beijing wato tianjin shi ma yanzu sun buɗe yaren hausa suke kuma ba sa wani yare bayan hausa hausa a eh, waɗannan makarantu eh ba a yi ah. hausar ce dai ake yi to na san mai sauraro tun da magana ce yau juma'a magana al'ada nishadi da sauransu shin dan ba mu labari shin yaya al'adun kasar sun suke akwai wahala musamman ga irin ku da suka je suka zauna a garin yaya yanzu kai kana jin yaren misali a yanzu ina jin yaren sosai saboda kusan ka san idan ka je guri mm. me ake cewa idan ka ga bahaushe na cewa mm. idan ka ga ah, mutane da jela kai ma ka samu me ake cewa ka daura to abu na farko mm. gaskiya idan ka shiga kasar sin mm. idan baka koyi yaran ba gaskiya ba za ka ji daɗin kasar ba mm. eh, wannan shine abu na farko da ya kamata eh. mutum ya idan dai yana so ya zauna a kasar eh. saboda kusan su kaga yaran su shi suke amfani da shi wajen duk wani abu wajen ma'aikatan gwamnati komai da yaran su suke ba ruwan su da turanci yanzu misali ga wanda yake jin haka yake sauraron mu kila ya iya canisanci nace ka gaishe shi a zaka ce eh to gaisuwar da yawa zan iya ce mishi ni hao eh. zan iya ce mishi zaushen hao ko kuma eh. zan ce mishi a ah, shawu hao eh. ah, ya danganta da a wani lokaci yake kamar yanzu ni ina son in ce sunana usman sai in ce mm. me sai in ce wa jawo usman Oh, wa jawo Usman. Eh, wa jawo Usman. To sai ka ce. To zan tambaye ka kuma in ce kai ya sunanka. Sai ka ce ni jawo Shamma Minzir. Ni jawo Shamma Minzir. Eh. ashe zan iya koya eh, za ka iya koya ai yare ne wanda yake da sauki eh. wanda in ka sa kanka dama shi mm. ai yare ma ina ga kusan duk duniya da abin da ka sa kanka mm. ba yare ba ma ko menene za ka iya shi in ka mai da hankali eh to kai wata nawa shekara nawa kwana nawa ya dauke ka iya gaskiya ni a wata shida na iya yaren kai shaf shaf ni ina ganin shi kaman za a yi yakin duniya in zan yi zan koya eh to abin da ya sa na iya shi wato akwai damuwa eh. ta cewa kana guri mm. amma ka kasa yin gaba ka kasa yin baya eh, saboda baka iya yaran ba mm. kai masallaci ma wani lokaci ba za ka iya zuwa ba sai ka nemi abokin tafiya kurman karfi eh, ya duk randa ba zai je masallaci ba ko wani abu yana shi zuwa kai ma sai dai ka zauna kasuwa sai ka nema mm. komai sai ka nema an taya ka to saboda haka wannan ne sa dole gaskiya na dagi na cito to lalle lalle sai na iya wannan yaren mm. a cikin kankanin lokaci ina ga ba zan manta ba lokacin karatu nake mm. saboda karatu na fara zuwa kasar a to abin da nayi bayan an tafi hutu mm. sai na tattare dan abin da nake da shi kawai ne tafiya ban san inda zan je ba kawai ne eh, ne ta zagaye to a haka da biro da littafi in in zan yi magana dama kafin je tun ina hanya <laughs> ina so in cewa direban mota ya kai ni hotel eh. to tun ina hanya zan tabita <laughs> saboda in na je ina sauka zan gaya wa mm. direban mota in ci ga abin da nake so mm. to haka haka haka haka to abin da ya sani iyalan eh. kenan gaskiya to fa to misali da kai magana ko masallaci ko a matsayin ka na musulmi za a ce to a China yaya kana ganin musulmai akwai su akwai masallatai ne yaya kuke abin nan ne tunda kaga yanzu kamar mu nan zamu ce maka ko a cikin ginin nan da muke za ga a can sama muna sallah mm. har sallar juma'a mu misali a mm. cikin nan muna yi mm. eh. a gaskiya a China akwai musulmai da yawa akwai musulmai da yawa sai dai ka san kowace kasa da yanayin dokokinsu da sauransu amma kamar yadda mutane wani lokaci a ce an tsangwame su ko hmm. an hana su sallah ko eh, wani ta magana ana yada um, dama zan tambaye ka a eh, kafafen da muka eh, ta gani ni dai ban taba ganin wannan ba hmm. duk ranar juma'a za mu je masallacin juma'a hmm. akwai limaman su za su zo su yi hudu ba kamar yadda ake hudu ba a sallah ranar idi ma haka sai dai hamsu salawati ne ni mm. ba ma zuwa saboda za ka ga eh. a gari ba za ka wuce masallaci guda biyu ba ko uku kuma za ka ga akwai nisa eh. Eh, amma yawanci kamar lokacin da muna karatu muna mm. samun ɗaki guda ɗaya da muke yin jam'in mu mm. wasu makarantu ma da suke da 'yan Najeriya da yawa har sallar juma'a suna yi a ciki wanda addinin kuma ya yadda da haka eh addinin ya yadda da haka kamar kuma a wajen aiki yanzu wato da farkon fara aiki na kusan in ce ni kaɗai ne baki a kamfanin na mm. fara aiki da su eh. lokacin eh, saboda haka ni kaɗai nake sallah mm. a da farko ma kamar ina bana so mm. na dinga tsananta abubuwa eh. saboda kar ya bani matsala to daga baya wata rana ina ga ba zan manta ba na ce zan tafi masallacin juma'a sai a shugabanmu mm. mace ce mm. ta ga masallacin da nake zuwa yana da nisa mm. to da kanta ta ɗauko waya ta duba ta duba ashe ma ina kusa da wani masallacin juma'a kusa da ni da kafa ma muke eh, zuwa su suka nemo mana shi kuma duk sake za a sa a kai mu eh gaskiya ba mu da matsala wani addini da muke samu eh sannan akwai kristoci kuma su ma suna ta walwala kowa kowa yana abin nan din shi abin da dai ba su so ka san suna da dokokin su dai ba ka da mutanen su eh, addinin ka za ka yi eh, kai addinin ka ba ruwan ka ce wai za ka yi wa'azi <laughs> Eh. wai wai ka musuluntar da mutane ko ka eh. mai da wani ah. kawai kai naka ba ruwanka da nasu eh, in shi ya ji ya koya shi ya ji ya koya kamar yanzu mu a kasashen mu ina ji ana maganin cewa za a sa linzami ga masu azuzzuka saboda kamar ana kallon cewa sukan taimaka wajen tada hankali ko na kiristocin ko na musulman duka ana son a sa musu linzamin sai kana da lasisi haka ne gaskiya ah, su ba a musu wannan gaskiya don saboda akwai garuruwan ma mm. da ah, kamar coci-coci da mm. ake zuwa sun raba mm. waɗanda ba 'yan ƙasa ba za su je coci ɗaya da waɗanda 'yan mm. ƙasa ba ne. Bari wani eh, hura wani kunne. Eh kowa lokacin shi daban zai mm. Eh gaskiya akwai garuruwan da haka ne. Eh to yanzu misali abu na ƙarshe da nake son mu tafi a ciki shine yanayin al'adunsu. Menene ya fi burgewa? To musamman yadda kai kaka kalla abubuwan. Mm. Gaskiya al'adun china abin da zai birge ka guda ɗaya mm. Mm. ko kuma in ce ni yake birge ni mm. za ka ga kusan suna yadda muke hausawa akwai kunya suna suna da kunya ainihin 'yan sinawa dai in ka haɗu da su ba waɗanda ka san mu yanzu kamar mutanen a akwai inda za a ce uh, ido ya bude eh, amma in ka haɗu da yan gargajiya eh, cana suna da kunya dan idan ka haɗu da su ma kai musu magana musamman mata ba su iya ma magana guduwa suke a eh, eh, eh. haka suke gaskiya wannan mm. abun gaskiya yana da matukar burgewa gaskiya suna da mm. kunya sosai sannan kuma kaga su ma suna da wani abu wato biyayya mm. dan biyayya ma har gani muke ta yawa musamman a irin wajen aiki su babba a wajen aiki ba zai ce eh ka ce a'a ba ko da ba daidai ke ba tashin hankali sai dai kai shuru idan ya je ya gano ba daidai yake ba eh, sai zo ya ce ai ba daidai bane amma ba sa magana eh, ba za su yi magana ba shuru shiru ake to kuma hakan kana ga ba zai shafi ci gaban su da sauransu ba gashi kuma sun yi nisa a eh, duniya an yi nisa a duniya wannan gaskiya mm. ni a gani na yana da illa yana da illa gaskiya a ce ba mm. za ka iya ganin abu kai magana a kai ba eh amma dai ina gaya maka ne shi wannan yanayin mm. al'adar su eh tsabar su suna da biyayya gaskiya idan babba ya ce nan za a yi to ba wanda zai ce mishi me yasa mutane da yawa suna yin tambaya wanda ni ma ina ɗaya daga cikin wanda nake tambaya sai na gansu sai in ce to wannan yanayin yan mazan ne haka ko kuma a cikin zuciyar ne ko yaya ne eh, ga kowa ya dake kawai ni ga nan da ko baki waya ana yi <laughs> da ta ko ina to ai ka san gari ne wanda ah, kowa ah, in kai rago ne ba za ka iya rayuwa a ƙasar ba sun yawa eh. ana buƙatar mutane eh, suna buƙatar in ba ka yi ba eh, guri ake saboda haka ba wani lokacin da za ka tsaya ka ce za ka yi wasa ko za ka yi hira ko waye dole kawai ka tafi kai aiki kai ta kanka shine dan ni na taɓa shekara ɗaya ban san makoci na ba sai dai ka fita saboda haka ba wani magana wai dariya wasa hira ba a yi sai dai a hanya in ka haɗu da mutum ka san shi zaka dan daga ma hannu kai kuma gashi inda muka fito ya sai hankali to ya ka yi dole tunda tunda tunda ba garin ka bane dole dole ka saba da haka kai gaje gaje ga eh. mutane da bindi kai ma eh, sai ka samu ganyen bishiya ka sa <laughs> haka ne yadda kai to daga karshe wani sako gare ka shirin eh, yau da gobe din nan musamman na san a channel ina ganin wata a Facebook live ina ganin suna yin wani yau da gobe tashar ku ce ko a ba tamu bace wannan yan uwanku ne gidan rediyo gidan rediyo suke yi ne eh, gaskiya gaskiya eh. ah, abin da zan ce kaga wannan shiri ne yau da gobe gaskiya muna jin daɗin shi tunda muna kalla daga ana kalla daga ko ina a hmm. faɗin duniya muna sauraron eh. abubuwa da dama kusan in ce irin abun da yake ɗebe mana kewa kenan gaskiya duk sanda muka je aiki muka dawo za mu kunna za mu kalla eh to gaskiya wannan shi ne eh, ah, ai tunda ka shigo na ji kana ina su bugaji na eh, ce ai tunda na shigo na ce a eh. nuna mun bugaji saboda muna kallon yau da gobe gaskiya a kodin kuma ina muku fatan alheri kuma to alhamdulillah mun gode kwarai da fatan kuma Allah ubangiji ya mai da kai gida lafiya amin amin ya kuma sa a dace amin amin yau na gode kwarai ne VOA Radio aiki a studio dukka gidajen rediyo aikin a ku suke koyo. VOA Radio Voice of America muryar Amurka sashin Hausa zalla. Ni dan Hausa bahaushe ne mai kishin yare sunan wanda ya yo Allah shi ya yo bare sannan kuma ya yo yare na nufin babban yare yaran hausa See? hausa ta fi gaban ture dole a sanyo yaran mu yaran hausa idan muka ɗauke larabci kana madauke turanci su tilas ne a sako hausa. Kowa bisa nashi. Mm, gaskiya. <laughs> <laughs> sai Allah ya mu eh, dace eh, to mun gode sufan zamani sarfilu mm. eh, ba sarfilan nan gidan ba sufan zamani wannan mawaki ba hashin gumal ba mm. to bayan wannan kuma tattauna kenan da muka yi da shi kin ji mazaunin China da yare kin ji mm. ina can ina kyahu zan koya kenan <laughs> Allah ya bada sa usman ah, kana yi ka ji hancin ka ya cire Allah ko wanda ka zance to kin san wani kuma yana da baiwa daukar yare ne a ah, da kai wannan wallahi wasu ba wuya sun dauka to alhamdulillah to Allah samu dace sai kuma yanzu kai tsaye muna tare da wani bawan Allah daga wanda in masu sauraro da kallon shirye-shiryenmu na taska eh, mun sa shi a cikin shirinmu na taska ma ina ga ko hmm. wanda ya tsinci kuɗi kuma ya maida su hmm. inda suka fito wanda abu ne mai wahala wurin mutane a wannan zamani musamman da kowa eh, so yake samu na bonus wallahi amma shiga eh, a kashe mutum a dauke to sai ga wani hmm. shi tsinta ya da su to salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. So da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To kana magana da Bashir Usman. To Bashir Usman barka da warhaka. Barka da yamma. To ga ni ga Safinatu. Sannu Malam Bashir. To ina ji. Sannu Malama. Ina gajiya ya aiki. Lafiya alhamdulillah. To mun ce bari mu zakulo ka saboda masu sauraron yau da gobe su samu su ji muryar ka saboda su ji me za su tsinta daga cikin halayyar da ka nuna wadda halayya ce ta gari da bai kamata a yi shiru ba gaskiya mm. saboda mutane matasa abin da muke bukata kenan. Shin yaya aka yi ne wai menene ya faru ne a cikin keke na pep ɗinka? Sana'an me kake yi da farko? A wani gari ne? A kuma wani gari. Mm. Eh ni dai ina zaune a cikin garin mm-hmm. to kuma ina sana'a keke na tef eh. to akwai wata rana ta wuce ranar wancan gobe sati biyar kenan eh. a asabar eh. na fita aiki da kafin ina kamar irin su kamar ba kamar irin wannan lokacin haka mm. karfe biyar saura mm. to Allah ya na biyo ta nan wajen dilimi ana kiran wurin bucha line baki ce yan taya mm. to ne sai na ɗauki wata mata drop da ita da abokinta da kuma kayan gift haka ta kai gun aure ta ce na kai su can wajen cbn central bank na ce ba laifi na za su ba ni maka ciniki da su ɗari biyu da hamsin mm. to bayan na sauke su a wurin kenan suka ashe da ta sa jaka a baya ni ko ba san da jaka ba ma sai bayan na tafi ta sallame na tafi aiki kamar irin kusan sallama magariba. Mm. to na zo na tsaya sallar magariba sai na ga leda a bayan keke na ce to ga kuma wani ban Allah ya manta min da kaya amma ina kamar yan matan da na sauka na las kenan da na tafi sallah mm. to shine da kanan na da sallah na dauki kayan na koma gurin student din da dauka mm. suka ce min ba nasu bane mm. amma kuma dauko jakar inda kudi a ciki nasu ne kaji inda kudi a ciki nasu ne eh inda kuɗi a ciki nasu ne amma kuma ba kuɗi su ba nasu ba da su kenan sai da hakurin da ya wata suke rabu bada su kawai ka ji ko da kamu duba eh. ko za mu samu ko za mu samu address hmm. ko za mu samu address ko phone number kai lokacin baka buɗa ka ko me a ciki ba na baka buɗa ka ga ko me a cikin eh, jakab ba ban buɗe ba eh eh ban buɗa ba amma a nan gun suka zo su hudu mata mu biyar maza mm. muka ta buɗe jakan kanna muka ta buɗe jakan kanna muka ta duba amma ikon Allah sai bai sa mun ga kuɗin nan ba Allah ya rufe wurin kuɗin mm, babba ce jaka kenan na dawo na jakar hamburg ce haka ta mata mm, da ake rike ta eh. haka buɗe ba wani zip kuma zip ɗin karami na can ƙasa a tsakiyar jakan mm. to daga nan na ko na dawo na sallar isha abokan suka tambaye na samu masu jakan na ce a' sun ce ba nasu bane ka to shikenan sai in je gida ya sanya zan yi da kana to shikenan a hankalin na sami shi zan bata mm. na koma gida kenan da na koma gida na gama ci abinci mata ta ce wannan jaka fa ce ai a kina cin aka manta mm. sai ta ce min to yanzu ya za a yi na ce mata dai mu duba da koma sake duba mu gani mu gami a ciki wallahi ya sa mu samu wani abu mm. eh me a ciki eh muna duba kawai muna cikin duba muka duba duk wanda muka duba da wannan mutanen da na bari lokacin mm. muka sake duba mu gani ba kuma ga komai ba wani address ba wani phone number ba wani kuma sai da na mana ga inda mai kayan yake eh. to da kanan na duma tsiya ko nace bude karaman zip din na bude sai ga waya a ciki ce yawa mm. ga waya eh. mu kunna za a kirawo eh dole za a kira mu mm. kunna waya ta ki kamawa ba Ba ba eh, caji kunna waya ta ki kamawa to fa eh na ce ce mu sa caji muka sa caji ta ƙi kama nan ma eh muka ce mu bude mu gani ko ba ba ta mana bude ba ta dai na jiya upside down eh. ta ce ai waya sabuwa ce nace ce to eh ce mu duba a jihun sajakan da mu ga wayan ko da akwai sim a ciki eh. da muka duba ciki nan ba sim sai kuma ga kuɗi 80,000 dubu tamanin a ciki a da wani yellow leather yellow and black eh, To fa. Eh. a ciki a ah, da kun ba masu cewa inda kuɗi. Hmm. Na? Nace da kun ba wanda suka ce inda kuɗi a ciki a shi kenan. <laughs> To a lokaci a kunsa ba gani ba. Eh. kuma sun ce ba su karɓa su suna tsoron karɓa da kako da wani abin ma a cikin da su wadanta eh. da shi. yau wato wani da Na ce sai ga kuɗi kin mana jin ka. eh to daga nan mun duba wannan matsaya haka mun yi jigon mun zuce mun to ai ga wata bakalera a ciki me a ciki hmm. sai ce bari ganna sai a sai na je alaman kuɗi haka sai ce mata ai kuɗi ne a ciki tace da gaske ce Allah ko kuɗi ne hmm. na ciro ta ce mun kai kai kai kai wannan kuɗi haka da hmm. to sai mu kwance daurin dubu ɗari guda uku da kuma daurin dubu hamsin bayan wancan tamanin ɗin kama dubu bayan wancan tamanin dubu ɗari uku da hamsin. to to ka ga dubu da talatin. Dubu da talatin. da talatin. zaki duba da shi da ba ai ba bace da jaka ba gashi inda wani ba ciki sai ga kuma leda a ciki still baka ita ma daure to kuma dubu ɗari da musa a ciki mm, mm, kaga mm. ɗari biyar da wurin wurin ɗari shida da kenan dai kawai a takaitu wurin ɗari biyar da tamanin eh eh sai sai ga wasu ƙananan fos wasu ƙananan fos maka bude guda biyu ɗaya ɗari hudu da dubu ɗaya ɗari hudu da hamsin ɗaya kuma dubu ɗaya da sauran kek da kek haka irin na hondo hondo naira din nan da kuma Eh, magunguna mm. da haka da wannan waya da atm atm din mm. kuma shi ma yara sun yi wasa da shi eh. akwai national id card a ciki amma shi ma yara sun yi kamar an goga shi a bango ba suna ba wani abu za a gana shi eh, ya kode mm. da ce mun to eh sai ce mutum yanzu ya ta ce mutum kai kasan da yara ke da wannan abu yanzu yana kai kan matan mai kuɗin take ce ni dai yanzu dai ba zan ce miki ga asirin da mai kudin take ba dan ban san waye ba eh ta ce min ta ce to ke ganin ki za a yi da kuɗin nan hmm. ta ce min ya za a yi da su kuwa kamar ne shi ka ce mata ba za mu dan ci wani ba ciki ba yawa ta ce min a a haram ne ba yawa ta ce min haramun ne ba na ce mata ta taimake ka kin ga taka rawan mata ke shi ce Allah ya taimake ka taka rawan mace ta gari ke eh. hmm. da ita za a yi ta ba ta ce eh, haba ya za a yi ba za mu ci wani abu eh. ka za ba za a siya ta ce za ka musu bakin ciki <laughs> zahiri ba ne eh. na ce mutum yanzu ya za a yi da shi na ce ma ai gaskiya da yamma shi kawai mu kulle ka kulle kofa mana na ce bari in gani ta ce an kulle kofa ta mm. ce to shi kenan kar wani ya gani ya zo ya matse ki mm. na ajiye ta daki in ka wani ya makare shi kenan na ajiye eh to na ajiye kuɗi washe gari da safe lahadi kenan na fito mm. zan tafi da ce ban tafi da kuɗin mace ranar da yau lahadi kuma ina ganin alaman sun ji in tafi da kuɗi da kuɗi na ji ne mata in na samu da mai kuɗi yake sun da ɗakan kai mishi tunda yawancin mutane ba suka fito lahadi ba da eh. na fito nan dai na je akwai mashin da muke raba aiki da man kina na wani yaro ne ya tafiya sai aka bani muke dan raba aiki da wani aboki na eh to to na je na je ba ma naka bane kenan keke na fep din mm, na ce keke na fep din ba ma naka bane ba keke na fep din ba naka bane ma kenan kai daya ana <laughs> lokacin ma ɗanin ban da keke a nan na kaban ɗanin keken ne a eh, lokacin eh ɗani eh ga kuma kuɗin keke na fep ya samu kwarai eh ga kuɗin yake na ba amma kuma lokacin zuciya ta sake sake dai dan wannan ranar da bacci ba har da yawa da biyu ba dan na gaskiya dole ne wannan ta ba gaskiya ce mata yaya ni baiwa Allah yake ta murgin murgin ta ce min ai ita tunanin ta ne tana ga damuwa dubu uku ko dubu mm. biyar mm. daya cikin da yake jikinta mace kai ai ba ya gagara amma kuma ga kuɗi dubu ɗari shida ba kaɗan a ɗakin ta nace to aka Allah ya jarabe ike jarabe ba wata gaskiya kun yaƙi shaidan ba kaɗan ba gaskiya shaidan ya sha <laughs> kashi kun yaƙi shedan wallahi <laughs> wai Eh, to a takaice saboda lokaci. Eh. eh, ya aka yi ka ga masu kuɗin to a takaice. To, dan dai lahadin ta wuce na fito washe gari la a tumon da zan fito kin dauke na je to kima addu'a Allah sa in dace in samu mai kudin da ba ta zake ma'amu mm. Allah za a dace na fito na zo na ce da mun kun da dauke ma ta zan fara zuwa nan mm. buga kin buce lai mm. na ce in yar kasuwa ce za a samu labari a kasuwa in ba yar kasuwa ba ce kuma ta sayayya ne to ban san ya zan yi ba kuma zan ci gaba da neman har Allah ya sa in dace don na zuwa nan na tsaya bakin layin damar rana ko wani yaro mai wani ya dauko musu gifin da suka kawo a sa a keke mm. eh ina zuwa Allah sai ya taimake ni sai na ga na ce kai tsaya mana sai ya ce an ake shi kai ya dai ai ka ake ga kuma ya ce an aike shi ne to kuma ni ina son in tambaye ka Allah ina kamar ran da ka kawo wani kai sai ya ce eh ina ganin fa ne. Mm. sai ce ba ranar ka rike min tamfol haka bakin nan mun sa kaya ba shi ne ke sai ce eh in shiga layin da ya tambaya amma amma akwai wata mata da ke ce mata dan a jiki ya kai wa a akwai wani aidika a ciki mm. a cikin kan an sa maman twins maman twins mm, maman yan biyu mm. eh, mm. village lamingo eh jotown village lamingo amma ba wani sunan namba layi ko nuna wani gida kawai lamingo aka sa ya eh, to in same ta nan bazan tafi lamingo sai na kure ma lamingo gudu ai fa <laughs> insha Allah ya taimake <laughs> eh. yana ce eh, mai mamai mamai yan biyu sai ce mai yi amfani da sunan da hausa sai ce mamai yan biyu sai ce mai eh ga wata can dai biyar ga sai ce a masu yaran wancan ba dai amma ba ya wata ne wacce wacce ta yi tsufa eh. wancan kuma sa'a ta ce wacce. Mm. ya ce to shiga cikin layin shiga cikin layin tambaya ina shiga layi na tambaya da haka da haka ce man dan ƙara saman layi na dan ƙara saman layi sake tambaya sai ka ce man ga shagon can. Mm. shagon ta. eh ina zuwa na tambaya yaron shagon ta na tambaya na ce masa yaya ya ce min ai abin dai na nan eh. na shagon da sai ce eh Allah sarki to ka san abin da za a yi malam Musa za ka iya mana labarin nan malam Bashir malam Bashir kana ji mako mai zuwa za mu eh. tattauna da kai mu ji ya eh. aka yi da ta ganka da ka bata kuɗin duka za zo mm, ka bashi mako mai zuwa da wannan labari za mu so mu ji karshen shi mun gode sosai <laughs> kai lalle nan ne buki yayi buki amma ina <laughs> to yanzu ga amma da dai safina ta so dangi sai kuma julie lazarus gresham wacce ta bada umarnin shirin da injiniya mu yau mr john sai wacce ta hada ma facebook live bare bashir buga ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah tabbatar mana da alkhairi rawa rawa rawa rawa rawa rawa rawa rawa ai babu babu wasu babun suka manto mu ko za